الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بهك عليكم ورحمة الله mara gudun Allah maɗaukin sarki da ya nuna mana wannan safiya ta asabar bakwai ga watan jimada al'akhira a shekara ta 1933 daidai kuma da 28 ga watan afrilu watan hudu shekara ta 2012 za mu tashi a babi na biyu a cikin kitabu shufa'a a karatu wannan littafi mawaƙa malik wannan babu na biyu shirin malik ya ce babu na halata ƙaufin shufa'a babu irin abubuwan da shufa'a ba ta iya afka musu ko dai bizzat ko kuma bil ma'ana abu ne da yake dungurungun din shi ire-iren su shufa'a ba ta afka mushi ko kuma a'a abu ne da yake asalin yana da shufa'a amma saboda wani dalili da aka samu sai wani hukuncin shufa'a ya saraya ya zamana ya sauka daga wannan abu duk waɗannan abubuwa ne da suke fitar da شفاء رجسك الأمر قال رحمه الله عز وجل قال يحيى قال مالك عن محمد بن عمارة عن أبي بكر بن حزم أن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها ولا شفعة في بئر ولا في فحل النخل قال رحمه الله قال مالك وعلى هذا الأمر عندنا babu ma la taqaw fi shufa babu da zai mana bayanin abubuwan da shufa ba ta afka musu abubuwan da shufa ba ta kama su qala yahya sai yahya ibn yahya al-laythi yake cewa qala malik imam malik ibn anas imam al-a'imma imam dar al-hijra yana cewa an muhammad bin umara daga malamin sa muhammad ibn umara an abubakar bin hazm daga abubakar ibn hazm shi hazmi din ba shi ne wanda ya haifi abubakar ba kakan kakan shi ne saboda mashahuri ne sai ake jingina shi zuwa ga kakan kakan shi can babba cikin kakaninsa in ba ka ba ga abin abubakar ne bin muhammad abin nan yake cewa na usman ibn affan qal lalle usman ibn affan Allah ta'ala ya kara mishi yarda zunurai wanda ya auri ƴaƴan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guda biyu yace idza waqatul hudud idan aka fitar da iyakoki fil ardi a ƙasa da waɗansu suka saya sun taru sun saya sai aka raba raba ya kai ga kowa ya san iyakarsa an fitar mai da iyakarsa to fala ta fiha wannan babu shufa'a kuma a nan gaba kaga al'asuru akwai shufa'a tun da tare aka saya eh to amma da yake yanzu an samu wani abu ƙari an samu wani abu da ibiyo baya an samu wani abu da ibiyo baya shi kenan shi ne aka fitar da a cewar wala ba a tafiya babu ba a ciki wala ba a tafi da irin babu ba a ka abin da ya shafi rijiya wala fi fahalin nakal haka nan ba a fitar da ba a ka abin da ya shafi iccen da biyu wanda yake namiji mutum ne sai rijiya ko mutane biyu ne suka sai rijiya to ya za a fitar da ba a ciki shin za ta iya rabuwa tunda ba tana shiga cikin abin da za a iya rabawa ne ya zai a raba rijiya a ci an ayata nan gefen na wannan nan gefen na wannan ai haka ba zai yi ba yawwa nan kuma da biyu ne iccen da biyu ne zai a raba iccen da biyu ne haka shi ma ba zai iya akan alƙisma ba قال مالك وعلى هذا الأمر عندنا أكملنا الأمر ميكي أنا غير مدينة قال مالك رحمه الله ولا شبعة في طريق صلح القسم فيها لم يصلح wala shufa'ata fi tariq hanya ba a fitar da ita ba a sanya ta cikin abin da ke da shufa'a hanya ba ba ta cikin abubuwan da suke da shufa'a kaga nan bizzati ne ita karan kanta hanyar ce kwata kwata ma bata shiga cikin shufa'a ba saluh alqasam fiha shi ne dai ba iya raba ta aw lam yuslih ko ma ba iya raba ta ba ita dai hanya ba ta cikin abin da ke da shufa'a saboda me li'annahu tab'un lima qad qasim ai hanya tana bin abin da aka raba ne eh hanya tana bin abin da aka raba to in an riga an raba to an fitar da abin da yake da shufa in da zara an raba da zaran shufa babu ita قال مالك رحمه الله والأمر عندنا أنه لا شفعة في في أرشة دار صلح القسم فيها أو لم يصلح قال مالك رحمه الله والأمر عندنا الأمر التي ننقلم من مدينة أنه يد الأمر التي لا شفعة في أرصة دار باب شفاء أكا أبن ديشا في سكر جدا سكر جدا وأبتمت الشفاء صلوها القسم فيها يا يديدي ذا أربا ذا أربا أو لم يصلح قوب ذا أربا با سبرني سوري تسكر جدا تبقى كما هنجي تبعون لما قد قسم yana bin abin da aka raba ne ai ga tsakar gida ba a raba ta ko a gado ba a fitar da abin nan a ce to tsakar gida kuma yanzu a raba shi tunda wani wani abu ne aka iya cewa mushtaraka haka na mutane baki daya saboda kalmun dai tsakar gida ba a cikin abin da yake da shufa saboda ai an riga an raba dakuna ko an raba abubuwan da ke ciki to tsakar gida tana bin dakin da aka raba ne قال مالك رحمه الله في رجل اشترى شقصا من أرض مشتركة على أنه فيها بالخيار فأراد شركاء البائع أن يأخذوا ما باع شريكهم بشفعة قبل أن يختار المشتري إن ذلك لا يكون لهم حتى يأخذ المشتري ويثبت له البيع وإذا وجب له البيع فلهم الشفعة قال مالك رحمه الله في رجل اشترى شقصا dangane da mutumin da ya sai wani bangare wani yanki min ardun mushtaraka na ƙasar da ake da abokan tarayya a kanta ƙasar da aka taru a kanta ma'ana mutum uku hudu ne suka taru suka siya sai wannan ya zo ya siya ala annahu fiha bil khiyar akan cewar yana da zaɓi an sayan mai ya ce to da sharin ɗan fa zan je in tambayo masana abin in sun ce ba a cuce ni ba zan tabbatar da ciniki in sun ce an cuce ni bai yi ba bai yi ba zan dakatar da shi almuhim da ya saya da sharɗin zai yana da zaɓi kaga dama yana da khiyarun majalis eh to amma yanzu ya lassanta zaɓi cewar zai je ya tambayi yayin shi ko zai je ya tambayi kaninsa idan ya tabbatar to an kuma ya rusa cinikin shi kenan to ana kan wannan fara da shurakawul bayi sai abokan tarayyar wanda ya sayar tunda mutum hudu ne suka taru suka saya kun gane sai wani yake so ya sayar da nashi kasan saura mutum ne kenan saura mutum uku to shi wanda yake so ya saya a hannun wanda yake so ya sayar shi ne kafa wannan sharɗin ga mai sayarwa a cikin mutane hudu ga kuma wani mai saya daban to me sai mu yi kafa wannan sharɗin ya ce to da sharɗin shi fa yana so zai je tambaya zai je bincika tukunna shi ne ce alamu bil khiyar fa aradu shuraka wal bai sai abokan wanda isayar mutum uku da suka rige kenan suke so an ya khudhu ma ba'a sharikun bi shufa'a suke san su sai suke san abinda abokin tare su isayar da shufa'a suke so su daga cinikin kenan su ce a'a ai suna da haƙƙi a kai tunda su hudu suka siya za a yi zai zami ya yi kaza ya kaza kabala an yaktar mushtari kafin wanda aka bashi zaɓi ya gama fitar da matsayinsa tunda ya ce zai siya amma zai bincike malik yake cewa inna zalika la yakunu lahum ba su da wannan damar hatta ya akhudha mushtari har mai saya ya saya ko in zai fasa ya fasa wa yathbutu lahu al-bay cinikin ya tabbata a hannunsa faiza wajaba lahul bai idan ciniki ya tabbata a hannunsa shi wa kenan shi wanda ya siya falhum shuf'a to a wannan lokacin suna da haƙƙi na shuf'a ina fata mun gane karatun ai a lokacin da ake ciniki wancan bai gama ciniki ba su kuma suke so su yi ciniki haka za a ciniki cikin ciniki eh za a ciniki cikin ciniki wanda yake ba kowa zai iya fahimtar cewar shi suna neman haƙƙinsu ne na shuf'a ko ba ko wani ciniki ne sabo fil suke so su sa a ciki shine malik yake cewa ba su da yancin su yi wannan har sai cinikin wannan ya tabbata shi wanda ya ce zai je ya tambayo idan ya yi bincike ya saya to a nan ne suke da damar su tsaya kuma su nemi haƙƙinsu na shifa eh? sai su tare cinikin kenan tun da a lokacin ya zama ciniki yau to amma a lokacin da bai zama ciniki ba shi yana son ya siya su kuma suna son siya sai zama kuma ga shi ya fara yin ciniki sai ya zama kenan kamar za su yi ciniki cikin ciniki nake cewa kuma ba lalle ne kowa ya sa haƙƙin na shi ba suke nemo a wannan lokacin na malaki su kenan yanzu sun kama da shi ba wato na wajen da ba shi ba da shi aka samu da su fitar da shi eh shi ba fitar dama za tunda ai kaga ba da shi aka ba kuma tun da su suka ɗaya eh, so ya sayar su ya kamata ya وقال مالك رحمه الله في الرجل يشتري أرضا فتمكث في يديه حينا ثم يأتي رجلا فيدرك فيها حقا بميراث إن له شفعة إن ثبت حقه وإنما أغلت الأرض من غلة فهي للمشتري الأول إلى يوم يثبت حق الآخر لأنه قد كان ضمنها لو هلك ما كان فيها من كراس أو ذهب به سيل قال قال رحمه الله يحيى ابن يحيى ليس يكي وقال مالك إمام مالك وأن أنا سيتي في الرجل دنجني دمتم كيكي يشتري أرضا ديسي يسي وتبونه bai sai wannan gonar fatan kufu fi yadda hinan wannan gonar ta jima ta daɗe a hannunsa tsawon shekaru kamar shekara na kamar shekara na kaga da gaba daya daga sha biyar abin da isa ake cewa ko sha biyar ashirin talatin haka fi rajuli yashtari ardan mutumin da ya sai gona fatan kufu fi yadihi sai gona ta jima a hannunsa ta kasance a hannunsa hinan tsawon lokaci thumma wa rajulun sannan sai wani mutum ya zo daban fa yudriku fiha haqqan da mirath sai ya zo ya samu haƙƙinsa a ciki na gado hmm? ba wanda aka sai maka da gona shekara talatin kuma gane maganar sai wani zai ce ai wannan gonar gadonsa ce yana da haƙƙi a ciki yanzu ake ciki kenan in ku sha ga fila wani ana ta shari'a da su su ce gonaki yawansu ne da kakanninsu kuma shiga kota ta baga shari'a kaga haƙƙinsu ya fito takan yi wanda ka sai gonar a wurinsa da shi da wanda ya zo yanzu yake cewa yana da haƙƙi su biyu suke da gonar kuma ka yi dai ta sai sai maka ya cinye kuɗin misali kenan ko dai waɗansu dalilan da yake yana da haƙƙi ne a wurin zai wuce kuma ya ce rajula fa yudriku fiha haqqan min miraf sai wani mutum ya zai sami haƙƙinsa na gado a wurin inna shufa'at inna lahu shufa'ata in sabata haqqu to a wani lokaci idan haƙƙinsa ya tabbata kun zama ku ne muke da wurin kenan eh a ai wancan ya sayar ko zama ku biyu kenan da kai da ka sayar da wancan da ke da gado in sabata lahu shufa'a in inna lahu shufa'a to wanda isa ya na farko shi ke ba zai ce to tunda yanzu an tabbatar maka da haƙƙinka to ayo shekara ashirin da biyar kana nomawa kuma akalla kowace shekara kana samun buhun buhun wake ashirin da biyar yau shekara mai kenan ashirin da biyar ashirin da biyar su ashirin da biyar a gana neman da biyu da hamsin sai ce yanzu ana son za a raba eh 250 annun da ya ce yana son a raba wannan a ga wani tsohon ce ke so ta yi kuma nisa sa maliki yake cewa wa inna ma a ghallatil ardu min ghallatin kuma duk abin da ƙasa ta bayar abin da ƙasa ta tsirar a waɗannan shekaru da suka wuce fahiyar mushtari awwal wanda ya na farko shi ke da su yanzu wani sai dai a yi sabon lissafi daga yau ko kuma daga kaka mai da wata kila ma wannan ya riga ya yi kuma ya riga ya kawo ila yawmi yathbutu haqqul akhar har zuwa ranar da za a tabbatar mai da wannan haƙi daga ranar da aka tabbatar mai da haƙi to daga ranar ne za su zama suna da hukuk a kai amma abin da ya wuce wannan ya riga ya wuce li'anna wa qad kana daminha yace da ma wannan lokaci ya riga ya gyara ta shi ya amfani shi ya wahala da ita law halaka ma kana fi yawmin hiras inda a ce abin da ya noma a ciki ya ɓace ya hallaka au zaba bihi sailin ko ambaliyar ruwa ta tafi da shi ba shi da dawa sara ba yawwa to haka kuma ta abin da ya samu na alkhairi shi ya dauka qala rahimahullah fa in qala az-zaman aw halaka ash-shuhud aw mata al-ba'i' aw al-mushtari aw ma hayyan فنسي أصل البيع والاشتراء لطول الزمان فإن الشفعة تنقطع ويأخذ حقه الذي ثبت له وإن كان أمره على غير هذا الوجه في حداثة الأهد وقربه وأنه يرى أن البائع غيب الثمن وأخفى ليقطع بذلك حق صاحب الشفعة قومت الأرض على قدر ما يرى أنه ثمنها فيشير ثمنها إلى ذلك ثم ينظر إلى ما زار في الأرض من بناء أو غراس أو عمارة فيكون على فيكون على ما فيكون على ما يكون عليه من من ابتاع الأرض بثمن معلوم ثم بنى بها وغرس ثم أخذها صاحب شبعتي بعد ذلك قال رحمه الله إمام مالك ابن أنس إمام الأئمة إمام دار الهجرة يكي فإن قال الزمان إذا لوك تشوف يا يسأو أي هلك شهود كو شهدو ما سموتو أنا تشوى هلك أكن تشوى يا تولي في مانا an halaka shuhur ko shaidu sun mutu ana cewa halaka da cewa an mutu wala garza ku yusufu min qablu bil bayyinati fa ma zaltum fi shay fi shakki mimma ja'akum bi hatta idza halaka har lokacin da ya rasu kenan shi annabi yusuf alaihi salatu wassalam innahu ra'un halaka laysa lahu waladun kaga ana cewa halaka da cewar fa ya mutu ba ya halaka ba ba ya bace ba kasan ba wani ce ka ai wani ya halaka ma'ana wani ya bata ko wani ya afka a wannan hausa ce daban yanzu mana magana wani abu ne daban ai halaka shuhur ko shaidun sun rasu ai matil bai'u ko wanda ya sayar na har ya mutu ai mushtari ko wanda ya saya ya mutu tafiya ta yi nisa kwa aka wani shekaru kwa yasa ya ce wa in fa'in talar zama ana neman shekara saba'in din nan misali ko ko hamsin abin da ya sama an kuma hayyan ko wanda ya sayar da wanda ya siya duk suna raye shine hayyan fa nusiya asulul bai'i wal ishtira amma an manta asalin nawa aka sayar nawa aka siya lokacin da ake irin sayayya nan da la ko da ko da kwabbai ko da taro ce a ah, ai daga wuri kaza zuwa wuri kaza silin uku aka siya kaga ai ai tafiya ta daga amma man kama hakikalin nawa aka siya litul zaman saboda tsawon lokaci malik ya ce fa inna ta taqdi a irin wannan lokaci shifa'a kuma tana yanke ba magana mutum ya zo ya ce wai yana neman shifa'a wa ya akhudhu haqqa wallazi thabata la kawai zai karba haƙin da yake da shi ne in yana da haƙi wa in kana amruhu ala ala ghairi hadha alwajh idan al'amari ya kasance sabanin haka fi hadasatil ahad a ce lokacin da aka ce likin ba a jima ba shine hadasatil ahad abin bai jima ba wa qurbihi ba a dade da yinsa ba sabanin wancan ko wancan an jima har an yi shekaru sosai da sosai wa annu yara annal baya ghayyaba saman kuma yana ganin wanda ya siyar ghayyaba saman ya batar da kuɗin ya ɓoye su wa akhfa ya ɓoye su ya yi haka ne ya kuta da zalika haka da shufa'a dan ya cinye haƙƙin wanda ke da shufa'a ya ɓoye kuɗin mana ko ya ce shi yanzu san wannan ai yanzu zai yi nawa kamar yadda aka siya shaidu bai san yana sake ba wani yana lagos wannan yana kal duk da wasu dabaru haka sai ma da yake cewa quyimatul ardu ala qadri ma yura anhu famanha sai a kimanta kasar a kimanta gonar a kimanta filin a kan cewa to a yanzu ana ganin zai kai kaza sabani waccan wacce an daɗe wani jina sabani waccan da aka zai kaga ba a magana cewa a kimanta wurin ba amma wannan ana ganin akwai su dabaro a ciki sai sama da yake to sai a kimanta wurin fai shi manuwa ila zalik sannan sai kudin gonar ya kasance haka Kuma ma yin zaru ila ma zara fil ardi sannan sai a duba a gani to me ya karu shi da ya saya me ya kara kuna jina filin gonar zai yi kaza to amma yanzu me ya kara min gina'in na gini watakila da aka sai mashi shekara uku da sayarwa kaga ba ba eh to amma ya riga ya yi abin nan akalla ya yi bene hawa uku bai gama rufewa ba an gama kai tsawo baki ɗaya an da ɗin ta lantarki duka a ciki da waye da waye da waye fi kawai ba a fara sai kotu ta dakatar da da ci gaba da aiki din sai yanzu da aka gama warware komai sai aka ga ya haka dole an kimanta wuri kuma yanzu an kimanta za a zaka abin da yayi a wurin yayi gini an firasin ko yayi shuka nan watakila da ya saya din gaba ɗaya sai kuma zai shuka gwaiba ya shuka kaza ya shuka kaza ya shuka au imara ko ya yi nuna manyan gidaje fa kuma alama kuma alaihi manubta sai ya kasance a kan yadda yake kasancewa a gare shi kan shi na wanda ya sai gona da samanin ma'alumin da kuɗin da suke sanannen kuɗi sun bana fiha wa haras sannan da ya sai gonar